رأيتهم حسيتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق لي أساور من فضة وسقاه ربه شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون سوءا الجنة يطوف عليهم ولدان سيارة na kai kawo a gare su su waɗannan yara na da wamammu waɗanda suke cikin shekaru na kuruciya ba za su girma ba ba za su tsufa ba a haka ubangiji subhanahu wata'ala zai darwamar da su dan ni'imtar da su dan aljanna waɗannan yara su ne za su rinka musu hidima da kai kawo shine yatufu alaihim walidan mukhalladun bi akwabin wa abariqa malamai suka ce ma'anar mukhalladuna wato waɗanda aka yi musu ado domin at-takhlid yana zuwa da ma'anar a tahliya wato yin ado ko yin kawa idza ra'aytuhu idan ka hango waɗannan yara hasiri lahum du'du'an mansura sai ka yi tsammanin lu'lu'u ne wanda aka barbaza shi kasancewa lu'lu'u dutse ne ko wani sinadari ne daga ƙasa mai kyalli da ado ko musamman cikin duhun dare idan aka watsa shi sai ka yana daukan ido to haka waɗannan yara suke malamai suka ce a cikin nan gurin akwai izina ko nuni bisa ga cewa yaran hidima suke yi ga wani yayi can ga wani yayi can shine zai bada ma'anar mu'idu amman sura din kenan kamar suna suna rabe da juna suna ware da juna wannan na can na yin kaza wannan yana can yana yin kaza wa idza ra'aita thamma idan har ka hango ita gidan aljanna din kai ne karatu ra'aita na'iman to zaka hango wata irin ni'ima wa mulkan kabira da kuma mulki wanda yake kasaitaccen mulki babban mulki kenan aliyahum thiyabu sundusin khudrin a wata qira'a aliyahum thiyabu sundusin khudrin wa istabara wa su dan aljanna alihum akan su akwai thiyabu sundusin tufafi na ma'adini na alharir hudur wanda yake kore mai ban sha'awa wa istabrak da kuma dai wani alharir din wato da sundus da kuma istabrak dukan su kowanne ma'adani ne na alharir sai dai shi sundus wato siriri ne ba da kauri sosai galibi ana yin tufafi yar cikin da shi kamar singlet amma shi istabrak wato ma galiba min ad-dibaj wanda yake da kauri galibi ana yin tufafi ne da shi na waje wanda ake sawa daga sama to yan aljanna duk za su ni'imci da irin waɗannan tufafi masu ban kaye sundusul khudrun wa istabrak wa hullu asawira kuma an yi musu ado da asawira min daye wato jam'i na aswira wato aswira ita ce munduwa min fidda waɗannan mundaye na azurfa za a yi musu ado da su to wannan baya cin karo da faɗin Allah ta'ala a wani wurin yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir saboda aljanna din matsayi matsayi ne waɗanda suke nan matsayin su shine a yi musu ado da munduwa na azurfa waɗanda suke can matsayinsu ya kai a musu ado da munduwa na zinariya ka ga zinari ya ɗara azurfa kima da daraja to haka matsayin wanda aka yi ado din da zinari ya ɗara matsayin wanda aka yi ado da wato ainihin azurfa wa sakahum rabbuhum sharaban tahura ubangiji zai shayar da su sharaban wani abin sha tahiran wato tsarkakakke wato wanda bai garwaye da komai ba babu kula tattare da shi yanayin sa baya canjawa in ruwa ne gairi asin in madara ce lam yataghayyar ta'amu kowane irin abu a cikin aljanna a gyare ta a kinci shine sharaban tahura an fahimta ku wato kaga idan muna bin diddigin ayoyin da suke maganar ni'imomin yan aljanna sun kasa su ne manyan manyan kashe-kashe guda hudu ƙarƙashin su kuma akwai kashe-kashen daban amma dai manyan manyan guda hudu na farko ni'ima ta al-ma'akal abinci wanda aka ce wala mu tayrin min ma yastafun sannan na biyu ni'ima ta abin sha an gane ku kaga anan gurin wa saqahum rabbuhum saraban tahura sannan ni ni'ima ta uku ta almalbas tufafin tsairawa kenan kaga alihum thiyabu sundusul khudrun wa istabrak wa hullu asawir min fidda wa saqahum rabbuhum saraban tahura sannan kuma almankif wato mace ta zama wadda za ta tsaye ciya mutum kewa wannan shi ne ne ne ni'imomi ko a gidan duniya dukkan wanda ya fatauci ko aiki ko ya nemi dukiya ta halal ko ta haram abin da yake so kenan me zai ci me zai sha me zai ɗaura ko wata mace zai samu ta ɗauke masa kewa to duk kowanne ne gidan aljanna sai aka kawata shi ta yadda komomiyar abin da dan adam zai samu na duniya bai kai kashi ɗaya cikin ɗari na irin wannan abin a lahira ba in tufafin ne in matar ce kaga sun sha bamban ta gidan duniya ba azwajin mutahara ba su amma ta aljanna wa lahum fiha azwajin mutahara khairun ilmin ka amsalid du'l al makanun kawa'ib atraba wa ka'san bihaka haka suke amma nan gidan duniya ko sai dai bisa alal lahirati abinda aka samu kenan ko baya da yana dole zai canja in mace ce duk kuruciyar ta watan wata rana za ta canja in tufafi ne yadda ka sa kana tunkaho da shi wata rana zai su ka to haka al'amuran aljanna su kuma ba haka suke ba wato sun canja da yadda aka san shi a duniya sai Allah ta yi إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا جميل إن هذا كان لكم جزاء إن هذا للي أبن من دعك أنبتا مكم كان لكم جزاء ya kasance sakamako ne a gare ku saboda irin ayyukanku da kuma imaninku wa kana sa'yukum maskura aikin da kuka yi a duniya ya kasance maskuran karbabbe al-maskur bi ma'ana al-maqbul kamar da wadansu malaman tafsiri suka ce karbabbe kenan wadansu malaman suka fassara maskur da cewa ai wato sa'a musaban alayhi abin yi wa lada ne aikin ku ya kasance aiki da za a bayar da lada a kansa إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاصدد له وسبه ليلا طويلا بنجزتي إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن للمؤمنين نزلنا عليك القرآن لك سوكر القرآن أتنك تنزيلا متكر سوكروا وتمن سوكر بسي كسي كسي آية آية كو أدبي أدبي آيوي gwargwadon yadda hikimar hakan ta tabbata an fahimta ku wato abinda wannan ke nufi a nan gudun shi ne abinda ayoyi suka kunsa na alwa'ad wal wa'id alwa'id wato maganar wuta da Allah ce inna a'atadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira alwa'ad wato kuma shine ni'ima innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura abinda ayoyin suka kunsa ba wai zance ne da kai ta kirkiro shi daga kalan kanka ba ba kuma zance ne da wani mutum ya sanar da kai ba kamar da kafiran maka suke cewa inna ma ya'allimuhu bashar ba kuma asafirul awwalin da shi ba wato tasmiyo mutanen farko a'a wahayi ne da mun saukar maka shine ma'anar inna nahnu nazzalna alayka alquran tanzila lalle mun saukar da alqur'ani akan ka saukaswa fasbir li hukmi rabbika ka yi hakuri da hukuncin ubangijinka abinda ake nufi da hukuncin ubangijinka da rabbik abinda Allah ya zai zai same ka na cutar wa mutanen ka gare ka da su zage ka ko su maka ba'a ko su siffanta ka da wauta ko rashin hankali duk wannan Allah ya kaddara sai an faɗa maka haka sai kai hakuri dan hakan ya zanto sanadiyyar ɗaukaka darajarka wala ta ce minhum asiman aw cikin su karka yi biyayya da dukkan wanda yake afil wato mai saƙon su auka ko da ko mutumin da ya kafirce mai ubangiji Allah madaukakin sarki ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zai biyayya da dukkan wani mai saƙo ko dukkan wani kafiri ba amma magana ce da ake faɗa domin mu ɗaiɗaikun al'ummar Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ne ne da wani wanda yake mai saƙo ko kafiri in yana da mulki ko in yana da wani ci gaba na duniya har ya sata maka wata hanya da za ka bi a cikin rayuwa ka kyale ta farkin manzon Allah to hakan kuskure wa kurisma rabbika bukratan wa asida sannan kuma ka ambaci sunan ubangijinka safiya da yammaci wato da safe ka yi amfani da al'azkar as-sabahiyya da yamma ka yi amfani da al'azkar al-masa'iyya manzon Allah ya tanadar al'umma ɗaiɗaikun zikirra da ake yin amfani da su da safe sannan ya tanadar mana waɗansu daga cikin nau'uka na zikiri da ake amfani da su da yamma akwai kuma waɗanda ana karanta su da safe a karanta su da yamma sai yin istighfari ana karanta ta da safe ana karanta ta da yamma allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت hadisi ya tabbata cikin bukari ana karantawa da safe ana karantawa da yamma sannan akwai da safe kada aiki allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahaya wa bika namut wa ilayka nusur in kuma da yamma ne allahumma bika amsayna wa bika asbahna a madadin ka fara asbahana sannan amsayna inda da yamma sai amsayna sannan asbahana na bika nahaya wa ilaikal masir a madadin da safar ne wa ilaikal masir an fahimta ko sannan da yamma kuma mutum na karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-samiul alim har kafa uku manzon Allah na karantawa da yamma waɗannan da waɗansu wanda ba su ba cikin zikirai da suka tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi su ake nufi da wannan aya da ire-irenta da Allah ke wadkuru isma rabbika bukratan wa asila wato ka ambaci sunan ubangijin ka safiya da yammaci ba kai za ka kago zikiri da kiran kanka ba ba kai za ka zaɓi waɗansu lafazza ko kalmomi daga taskar ka ba a'a sai dai ka zaɓo daga taskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk zikirin da ya fito daga bakin da baya ƙarya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha shine mafi cancantar zikiri da ya kamata masu zikiri su yi amfani da shi kuma a bisa ga siffar da manzan Allah yake yi ba da siffar da ake yi a garin ku wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila wa min al-layli a wani bangare na dare fasjud lahu kai sujuda ga ubangiji wa sabbihu kuma ka tsarkake Allah din lailan tsayyida a dare wanda yake bai tsaye to waɗannan ayoyi guda biyu waɗansu malamai sun ɗauke su a matsayin tasbihi ko zikiri kamar da muka faɗa waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da tasbihi ko zikiri a wannan aya su ne khamsu salawat tare kuma da qiyamul layl da Allah ke yadhkuru isma rabbika bukratan wa asila bukratan wa asila wato zaka ambaci sunan ubangijinka safiya da yammaci bukuratan ya zanto sallah ta asubahi kenan wa asila ya zanto wato sallah ta azhar da kuma al'asr kenan an gane ku wa min al-layli fasjudu lahu ya zanto sallah ta magriba da isha'i dan a wani bangare na dare ake yin وسبحه ليلا طويلا قيام الليل كنا دام الله ومن الليل فتهجد به نافلة lak. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما من كرمتا أشيكرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا to ka gani sai aka ce lailan tawila can gurin kuma kullun laila illa qalilan nisfahu aw yunqus minhu qalila aw yazid alayhi wa rattil alquran tasdida sai Allah ce inna haula yuhibbun ajilata wa yadhurun قيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه جهيلا إن هؤلاء لفظ هؤلاء ينا مدنا ندى كافرين ليلة من ذن الله صلى الله عليه وسلم haka kuma lafazin yana gaskatuwa akan dukkan mai hali irin nasu ko mai siffa irin tasu inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila lalle su waɗannan kafirai yuhibbuna al'ajila suna son mai gaggawa ita ce duniya ba sa son lahira wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila gaba gare su sai su kyale wani yini wanda yake mai nauyin gaske shi ne yinin ranar tashin kiyama dan abin da ya kunsa na amsa tambayoyi da hisabi da kididdigar ayyuka da kuma tantance makomar dan adam dukan waɗannan al'amura ne masu nauyi ga mutumin da yi tunani amma su kafirai ko alama ba sa tunanin wannan nahnu khalaqnahum mu ne muka halicce su in Allah wa shaddadna asrahum kuma muka karfafi wato halittar tasu muka ba su kwarin jiki da kuzari da kazar na kaiwa da kuma wa'i ba su ina inda mun ga dama baddalna amsalahum tabdila sai mu musanya kwatan kucin su matukar musanyawa Mana shi ne in yi sa yi da hudu bi halkin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz inda Allah ga sai canja mu da waɗansu ba ne ba inna hadhihi tadhkira lalle wannan aya da abin da ta kunsa na ayoyi waɗanda suka kunsa alkawalin gidan aljanna ga bayi waɗanda ake kira al'abrar masu ta'a ko kuma barazana da gidan wuta ga bayi da suka kafirce mu ubangiji lalle waɗannan ayoyi tazkiratun gargaɗi ne da wa'azi fa man sha'a dukkan wanda ya so ittakhadha ila rabbihi sabila sai rikita farki na shiriya zuwa ga ubangijinsa وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد عذابا أليما التي وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون بعد أبن بزاك سوفا ليرسى كما يزنتو يا فارقين إلا أن يشاء الله سيئن الله يسوف إن الله كان عليما حكيما ubangiji ta'ala ya kasance aliman masani sannan kuma hakimin mai hikima cikin al'amuransa yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah na shigar da wanda ya ga dama cikin rahmatarsa sai ya azza mutum da imani da aƙida ta gari da tsayawa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والظالمين أما الظالمين أنا أبين أيك نفي ده الظالمين وتكافرين كما شركة domin lafazin zalunci yana nufin sanya abu inda bai dace ba to ko ba mafi girman zalunci a dan kasa sama da yin bauta ga wanda bai cancanci a masa bauta ba ga shirka kenan ko kuma da'a da biyayya ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya ci karo da abin da manzon Allah ya zo da shi ga bid'a kenan domin yadda mai shirka ya zanto Allah ya wa shi kuma dan bid'a ya kan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zalimin su'a zalimai a'adda lahum azaban alima ubangiji ya musu tanadin azaba wadda take mirzadi Allah ya tsare mu za mu shiga cikin suratul mursalat suratul mursalat ita ce sura ta 77 kuma sura ce da take mai kiya tana kunshe da ayoyi guda 50 muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da fahimtar ayoyin ta daidai da daidai. ne Allah ce bismillahir rahmanir rahim wal mursalat urfa فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفالقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع suratul mursalati hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan mas'ud Allah su kare da gare shi yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana cikin kogon dutse sai aka saukar da suratul mursalati muna tare da su nan take sai muke koyonta daga bakinsa da dumudumin ta tun kafin ta husu ana cikin haka manzon Allah na tsora mana ayoyi muna karantar da mu muna koya kawai sai ga wata macijiya ta fito daga wani rami da ta fito yace sai muka kyale karatun muka yi kanta ita kuma sai ta juya a guje sai ta koma cikin ramin ta tafiya sai manzon Allah ya ce yutiyat sharrakum kama yutitum sharraha an tsare ta daga sharrin ku kamar da kuma aka tsare ku daga sharrin ta abin nufi da wannan aya ko wannan sura ta sauka ne ka tokan abin da za a fahimta lokaci guda kamar da wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kuma ta sauka ne tun kafin a yi hijira domin yana a kogon dutse wanda manzo Allah ya rinka shiga kogon dutse yana tsira ko su da wani adadin sa azama da aka yi na Makka ba azama na Madina ba azama na Madina a fili suke ina fata an fahimta wal mursalati urfa ubangiji yace ina rantsuwa da al mursalati yan aiki urfan waɗanda suke tafe da kyakkyawan al'amari abinda ake nufi da jan aike a nan mala'iku waɗanda ubangiji ta Allah ke aiko su da wahayi al'urfu ɗin sai zanto ma'anarsa shi ne wahayi da Allah ke turowa zuwa ga kowane annabi wato da al'urfu da al da al'arifa duk ma'anarsu ɗaya Allah ce kuzin afwa wa amur بالعرف وأعرض عن الجاهلين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كوكسي المعروف كوكسي العرف كوكسي العارفة على رأس الدنيا أنا سؤال سيني كتاوان أبو to abu baya zama kyakkyawa ta hanyar tunanin wani ko hankalin wani ko hangen nesan wani sai abinda Allah ya mayar da shi kyakkyawa ta fuskar wahayi ko manzon Allah ya tabbatar da kamar yadda tsabagen tunani kadai baya mayar da abu ya zama mummuna sai in ayoyi ne ko hadisi ne manzon Allah suka ce abu kaza ya zama mummuna ina fata an fahimta da dai a musulunci da a yadda ba da at-tahsin al-aqli ko at-taqbih al-aqli kamar da mu'tazila suke cewa wato wato duk abin da tunani ya gane kyawu ko ingancin sa wasu ya dauke shi kyakkyawa kuma duk abin da tunani ya gane munin sa to ya kamata kuma a dauke shi mummuna to amma sun yi tuya sun minta da albasa shi tunani layin gabe baya ka ɗaukiya ya zama tunani daya domin tunani na daban naka daban naka daban nashi daban yayin da kace abu kaza ne mai kyau lokacin mai wani zai ce shi ko bayan nan mai kyau ba abu kaza shi ne mai kyau kuma kishiyar naka to a wannan lokacin hankalin na za mu mayar ma'auni nawa ko naka ko nashi ko nata ko nasu ba hankalin da ya zama aure amma idan muka kyale hankulan mu ta yadda ba su za su ce ga kyakkyawa mu karɓa ko ga mummuna mu nisance su ba sai mu tuntuɓi wahayi mu tuntuɓi taskar annabta qala Allahu qala rasulullah abin da ya tabbata mai kyau ne a cikin dukan mu sai mu sallama cewa kyakkyawa ne abin da ya tabbata mara kyau ne dukan mu sai mu yadda cewa mara kyau ne ina fata an fahimta ba kai tunanin wani dan adam ba dan haka kada mutum ya amfani da hankalinsa kada wajen halarci ko haramci ko wajen wajarci ko mustahabbanci ina ta amfani fahimta dole sai abin da nassin shari'a ya tabbatar wal mursalati ina rantsuwa da yan aiki idan mun fassara da mala'iku wato kaga urfan da tare da abin da suke zuwa da shi na wahayi ko kuma al-mursalati annabawa da manzanni urfan wanda ake turo su da kyakkyawan al'amari na wahayi fal asifati asfa sannan ina rantsuwa da al'asifati nan malamai suka ce abin da kira da al'asifati iska guguwa da take tasowa ina fata an fahimta wa in sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha asifa guda ɗaya kenan asifat ya zama jam'in su al'asifati ina rantsuwa da iska mai tasowa asfan yadda take ɗauke da yayi domin lafazin asf shine ganye na itace wanda yake busasshe ko ciyawa wanda ta bushe dabbobi suka ci suka tattaka suka kyale su sai su ga alhum ka asfin ma'ku wato asfi shine kal asfati asfa wan nasirati basra anan sun yi magana guda biyu su malamin tafsiri wadan suka fassara an nasirati cewa mala'iku da ake turowa da wahayi ko ko mala'iku da ake turowa dan saboda raga ruwan sama daga sashi zuwa sashi daga shiya zuwa shiya daga gari zuwa gari Nasiran matukar labawa wannan zance na farko kenan zance na mu suka ce annasirati ita ce iska din dan Allah ta yahu da biyu yursilu riyaha nusran bayna yadi rahmati iska ita ce take ɗaiɗaita girgije a sama an fahimta ku Allah biyu allazi yursilu riyaha Ta tatufiru sahaban fayyabsutuhu fi samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kifatan fatar wadka yakhruju min khilabi kaga ni gurin iska ce ke kasafta girgije wanda ke dauke da ruwan sama to ita ce annasirati saboda rarraba girgije da take yi sashi sashi na duniya ko gari gari nasiran matukar rarrabawa Allah ce duk ina rantsuwa da wannan dan kati farfa zance mafi inganci dangane kati alfarikati sune ayoyi na alqur'ani dan shi alqur'an din sune alfurqan tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi ليكون للعالمين نذيرا آية تكون تكون فارقة لأنها تفرق بين الحق والباطل وتفرق بين طريق الهدى وطريق الضلالة وتفرق بين الحلال والحرام in ka haɗa ayoyin da zaɓin sun yanto salfarika ce kenan ina rantsuwa da ayoyi waɗanda suke matsayin raba gardama masu rarrabe tsakanin halal da haram ko wajibi da abin da ba wajibi ba ko hanya ta kirki da kuma hanya wadda ba ta kirki ba farkan matukar rai da bai falmulqiyati dhikra ina rantsuwa da almulqiyati su ne mala'iku dai kuma wato dhikran waɗanda suke kisar da wahayi kaga anan sai zanto wannan ayar kamar tawkidi ce ga wal mursalati urfa bisa da cewa in mun fassara al mursalati din da mala'iku ujran aw nidra abinda suke sauke da wahayi da shi na wahayi uzuran ko ya zanto yankan hanzari ne da dan adam ai luburan ko ya zanto gargadi ne da rishi wato ayyukan nan ba wai tana fa'idantar da ba uzuran ya lubura ke saboda ai tana zuwa da ma'anar wa an gane ko nalal khilafata أو كان له قدرا كما أتى ربه موسى على na نال الخلافة أو كانت lahu قدرا ma'anar zance shine lalal khilafata ya kanat lahu qadar a sai aka kawo au ana nufin wa udran aw nudra dan ayoyin alqur'ani suna yanke hanyar ne da dan adam kafin a saukar in mutum ya kafirci ya bijire to kaga yana da tacewa inda ba a tura musu manzo ba shi yasa Allah ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nafsa inda mun halakar da mutane da wata azaba tun kafin turo ya hayi to da kaji dan adam ya buɗe baki ya ce haba ubangiji ina ma a ce ka turo mana da wata aya yaya za ka kama mu da azaba kafin ka turo mana da wahayi tun kafin azaba ta kama wai da sai a turo mana da wahayi to kaga dan kan dan adam ya ce wannan sai aka saukar da wahayi din ibran kenan ai jira da kuma gargadi inna ma tu abina dalilin yin rantsuwar kenan me yasa Allah ya rantsa da malaiku an ya karanta an karanta me yasa Allah ya rantsa da mala'iku me yasa Allah ya rantsa da iska wanda suke guguwa me yasa Allah ya rantsa da iska da ke daidaita wato ainihin girgije a sama me yasa Allah ya rantsa da ayoyin alqur'ani dan ya tabbatar da cewa inna ma tu aduna lalle abin da ake muku alkawarin sa la waqi'un mai yanzuwa ne kiyama lalle za ta tsaya a kusa ko a nisa wato kaga a nan gurin idan Allah ya faɗa abu ai ba ya bukatar rantsuwa amma dan akai matuka wajen yanke wa dan adam hanzari ta yadda gobe kiyama za ta tsaya sallallahu alaihi wa sallam وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين التي فإذا النجوم تنشب إذا تياري تبسط أكساك هسكنسو وإذا السماء فرجت كما سما إذا أكبر إيتاء وفتحت السماء فكانت أبوابا كنا أم ذلك سنة وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت دوا سوكما إذا أكبر مكيسو أكبر ملكة إيسو وحملت الأرض والجبال فتكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة ويسألونك عن الجبال فقل ينفخها ربي نسفا فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا za a malka ɗaiɗuwa su a nike su su gari da iska ke ɗauka wa idan rusulu ukkitat idan kuma manzanni ukkitat aka sa musu wani lokaci na tambayar su kuma lokacin ya zo li ayyi yawmin ujjilat ga wani ne wanda aka yi jinkirin faruwar haka ɗai za a ce li yawmin fasli wannan da rana ce ta rarrabewa rarrabewa tsakanin karya da gaskiya yana cewa tsakanin wa ya rayu akan tauhidi da ikhlasi ya rayu akan shirka dan rajuwa tsakanin wa ya rayu akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akan bid'a liyamul fasl kenan ranar rarrabewa wa ma adraka ma yawmul fasl me ya sanar da kai abin da ake kira ranar rarrabewa yawmun yawma idhil lil mukaddibin azaba ta tabbata a wannan yini lil mukaddibina game da masu karanta ayoyin Allah ko masu karanta abin da manzon Allah da manzon Allah ya tabbatar na wahayi ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم قدرنا فنعم القادرين يومئذ للمكذبين التي ألم نهلك الأولين سيد بمهلك الدا كافرا فالقوبة سير الأولين وأن سكوتي دا بايا أتاريبي kamar mutanen annabi Nuhu alaihi salam kamar Samidawa kamar Adawa da sauran kafirai da suka shuɗe baya bai halakar da su ba sun manutu bi uhumul asirin sannan kuma za mu bi bayan su da na karshe waɗanda suka kafirce daga ƙarshe na naf'alu bil mujrimin kamar haka ne muke aiwatarwa ga dukkan waɗanda suke kafirai su subhanahu wa ta'ala zai iya ba su lafiya ya ba su kwanciyar hankali ya ba su tattalin arziki ɗan wani lokaci kankani amma da karshe dai Allah zai halakar da su ya danhara su ya wulakanta su tun anan duniya kafin kuma a musu mummunan sakamako a gidan lahira shine muhlikul awwalin wato an halakar da na farko sun ma mutujuhum al-akhirin masu biyu da su ma kazalika naf'alu bil mujrimin to kamar haka mujrimai na yau ubangiji ta ala na iya halaka su a lokacin da ya ga dama wailun yawma idil lil mukazzibin azabar wannan yini ta tabbata lil mukazzibina ga masu ƙaryata Allah ko manzon sa alam nakhluqukum min ma'in mahin ku yan adam da kuke cika da batsewa ko kuke tunkaho da alfahari kawai dan kuɗi ko dan dukiya ko dan ilimi ko dan sarauta ko dan wani abu na rayuwar duniya da ya roƙa da ku ya bugar da ku alam nakhluqukum sun da muhalice ku ba min ma'in mahin daga ruwa wulakantacce shine ɗigon da kai da kanka lokacin da ka fitar da shi kana gani sai ka wanke shi datti ne kyamarsa take yi daga wannan ne ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci sarki ya halicci mai kuɗi ya halicci malami ya halicci dan boko ya halicci soja da dan sanda da dan makaranta kowa wannan ne misalansa me yake girman kai a ciki waye zai ce shi daga sinadarin da ake shi ko azurfa ko lu'ulu ko zabarjadi wani ne zai ce daga sama aka saukar da jinsin halittarsa ko su ɗan kabila su shine shi abin lahar muktar selected people of the vote su ne zaɓaɓɓu wato daga sama aka saukar da su su wane ne kowa daga wannan ɗigamanin ne guda ɗaya alam nakhluqkum min ma'in mahiyin shin ba mu halicce ku ba daga ruwa wanda yake wulakantacce ba ja'alnahu sai muka sanya shi fi qararin cikin wata matabbata ita ce mahaifa inda aka tauraye ka aka rene ka makilin tsararren matabbaci dan wannan wuri ne na tsaro wanda mutum na cikin birin mahaifa na cikin riga na cikin cikin ko mahaifiyarsa zulumatun salat khalqan min ba bi khalqin fi zulumatun salat halitta bayan halitta cikin duhu guda uku haka idan ubangiji subhanahu ta'ala sama da kowane daya ila qadarin zuwa ga wani lokaci da aka kaddara wata shida ko wata bakwai ko wata tara ko sha daya ko sama da haka ko kasa da haka gwargwadon yadda Allah ya ga dama ka dade a ciki shi ya zabar maka tsawon lokacin ma'alumin lokacin sanan ne Allah ce ta kadarna sai muka kaddara haka fa ni'mal qadiru ma dalla da masu kaddara sai ta qira'a ta kaddarna da tasdid dal wato sai muka kaddara sami umar kajiru ne ma dalla da masu kaddarawa idan mun zanci kadarna wato kaddara guda daya ya zama samfin kenan akan dukkan sauran amma da aka ce kaddarna mun kaddara wancan mun kaddara wancan mun kaddara wancan litakfir kenan wato kaddara wa tana da yawa domin ɗaya ɗaya kan halittar suna da yawa sami umar kajiru ne ma dalla da masu kaddarawa yayin yawma idin bil mukazzibin azabar wannan yini ta tabbata ga waɗanda suke masu karyatawa alam naj'alil عندك فأتى أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ubangiji ce alam naj'al al arda kifatan sun bin da kasa ba ta zanto kifatan matattara wato da suke tattara mutane kifat jam'i ne na kafita alkafita kafitatu ay aljami'a jamia allati tajmu'u an-nas wa tadhumuhum yadda suke tattara mutane ta har hada su wuri guda shine kifatan daga kafata yakfitu ne al-kaftu shine mazdarin kalmar wato a bisa manza'in ko a bisa ga wato babu daraba yadribu ya zamin fa'ala yaktubu kafata yakfitu kaftan wato jama'a yajma'u kenan ko damma yadunnu alam a al-arda shin da mu mayar da kasa ba ta zanto kifatun ita ce matattara matattararwa a haya'an rayuwa a cikin ku suna rayuwa a samanta wa amwatan matattun cikin kuma ta haƙiƙi su suna cikinta. ta wannan na nuna kudurar ubangiji kasar ta su ce kuma duk abin da za zaki yi da zaki ce kasar ba ko ba inda za zaka nasu sai in kada kanka din yanzu a ce jirgin sama ya tashi da kai sama hankalin ka baya kwanta sai ka ji an sauka lafiya inda za a zo sauka sai pilot ya ce to taya ta makale kana cikin tashin hankali ba dan kai an halicce ka ne daga ƙasa kuma ba inda za a ka sami istikirari sai a kan ƙasa wala kuntul ardu mustaqarrin duk inda ka je ya zango ka je wucin gadi ne sai an dawo da kai kan ƙasa za ka huta to dan adam ba to ya ne girman kai kwan kuma kasar ita ce matattara a nan abin da take ci ke fitowa kuma in ya zama taki a cikin ka ya fice kuma kasar kuma za su tara daga cikin ta aka ɗauki sinadarin da aka halicce ka kuma in ka mutu kuma a cikin za a binne ka don karkawa mutane yari da koyi duk adan ka duk kwallon da zaran ka mutu bayan awa ɗaya fa suke mun ka canja ka zama da ko ba in da ana allazi wani malam wani sarki wani wane ne wane ne wani his excellency wani rabin wace ce wace ce yanzu ka zama mushe gawa su ke nan ya rage aikin ka da imanin ka to me ne girman kai a kan kasa me ne na dan adam dan Allah in dan adam yana tunani ya kamata ya girman kai ko ya kalli mutane a rene don yana da mulki ko don yana da kuɗi ko don yana da ilimi ko don yana da sarauta me ne na mutane ɗin ya kafi waɗanda kake rena din a cikin su yawa akwai wanda ya ka ka matsayi a wajen Allah wanda ke tafiya a yini bai samu sukunin da yayi wanka ba a yini bai samu sukunin da ya taje gashin kansa ba irin su ne wanda manzo Allah ke cewa rubba ash'asa azbar madfu'in bil adwa law aqsama ala Allah la adab akwai wanda ke rainan ne a wurin mutane ga gashin kansa a cakuɗe ne taje ba ga jikinsu da tsira bai samu sukunin yin wanka ba inda zai zo zai zalin shi ko za ce dalla mala kurku su koma amma da zai yi rantsuwa sai Allah ya fitar da rantsuwarsa ya rantsa yanzu da kaka ya ce wallahi za a yi ruwa gobe dan kada ka fara ta kama sai Allah ya hada girgije ko da yayi yi a kubutar da rantsuwarsa kai kuma kana nan ba an kowa ba to shi ne kamata dan adam ya mutu da kallon raini ko kuma takama ko na abu dan ga mako masa ahya'an wa amwata kasa ta zanto ita ce ta mutu guda daya ya ga an na fi ha rawafiya kuma a cikin kasa muka sanya duwatsu su ne rawafiya shamikhatin dogaye su ne shamikhat wa ma an furata ko muka shayar da ku ma'an ruwa furatan wanda yake na daɗi wato da daɗin sake ويل يومئذ للمكذبين wato azaba ta tabbata yau izin a wannan rana bil mukazzibina da bada masu karetawa masu kareta Allah ko masu kareta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta الكتاب لا يمين ولا يمين من اللمد إنما ترمي بشرا كالقصر كأنه جمالة صفر وإن يومئذ للمكذبين ubangiji ce in tabiqu ila ma kuntum bihi tukadzibun magana ce da ake fuskantar da ita ga masu karyata Allah ko manzon Allah in ta tabiqu ku tashi ku tafi ila ma kuntum bihi tukadzibun zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyata shi an faɗa muku magana ce ta wuta magana ta azaba bayan an faɗa karya kuke ci ba in ta tabiqu ila ma kuntum bihi tukadzibun in ta tabiqu ku tashi ku tafi ila zulmin ya zuwa ga wata inuwa bi talati shi'ab wadda take da sasanni guda uku ko kusurwa guda uku hayaki ne ke tashi daga cikin wutar jahannama sai ya rabu gida uku wato kaga bi talati shi'ab kenan idan sun je wurin suna tsammanin inuwa ce saboda idan hayaki ya tashi ya murtufe kai ka dauka cewa karkashin sa da inuwa amma idan ka dawo ba inuwa ce la dalilin Allah ce ai ba inuwa ba ce babu inuwa wala yuhdi min al-lahab wannan hayakin baya wadatar da wanda ya je karkashin sa min lahabi daga tsoniya daga dandamin wuta ko kuma azaba lahab harshen wuta kenan innaha tarmi lalle ita ta jahannama tarmi tana jifa ma'abutanta bi da wani irin tarkace kal qasri ko daya kamar mulmulan dutse haka farfin ka san farfin wuta irin wanda ke tashi ka ga har haka din nan to irin wanda wata jahannama take da shi kamar dutse ne babba kamar a ce dutsen gaza kawai mulmule ne gaba ɗaya daga cikin wuta sai ta tafiya gudu wadan suka ce kalkasar kamar katon tsoro wato gida irin masarauta din shine alkasar wato talis babba masarauta ina fata mun fahimta ka annahu jimalatun sufrun wato ka annahu kai ka ce shi jimalatun wato ainihin raƙuma ne sufurin waɗanda suke baƙaƙi lafazin sufur wato yana nufin ruwan ɗorewa to amma babu raƙumi ruwan ɗorewa sai dai idan raƙumi ya baƙi ka'idar baƙinsa baya zama baƙi luk yakan zanto baƙi mai ratsin yalo a cikinsa sai da aka fassara su jimalatun sufur wailun yawma idhil lil mukaththibin azaba ta tabbata wannan yini goma idan a wannan yini lil mukazzibina dangane da masu ƙaryata wato ainihin tashin kiyama ne يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ubangiji ya ce haza yawmul fasl wannan yini da ake magana ta shi ne yini da rarrabewa haza yau kai layin tafiyin haza yi mu layin tafiyin wannan shi ne yini da su ɗin wuta ba za su iya magana ba wato ba za su iya magana ba a wata matsaya daga cikin matsaya daban-daban ta ranar tashin kiyama amma za a zo wurin da za su iya magana tun Allah ce kuma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin har rantsuwa za su yi su ce wallahi tallahi su bisu shirka ba wallahi tallahi su bisu magudanci ba su ba ba ne su ba kirista bane karya ake musu ba haka bane ba haka za su rantsi a wani wuri daga farfajiyar kiyama amma za a zo wani wurin daga sun su magana ba to shine Allah ke ishara zuwa ga wurin da ba a iya magana din za hadha yawmu la yantiquna wannan yini ne wanda kafirai ba su iya furci ba su da tacewa wala yu'zanu lahum ba ma za a ba su izini ba fa ya'tazirun ballantana su kawo hanzari sai su faɗi uzurin su yawmin yawma idin lil mukazzibin azaba ta tabbata yawma idin a wannan rana lil mukazzibina game da masu ƙaryata ayoyin Allah هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل يوم سيني يوني ما لا ربيع ودان الجسم كياما لا ربيع تكامل قيا بجسيا لا ربيع تكامل شركة التوحيد لا ربيع تكامل بدعة بسنة سواء إن بدعة سواء إن سنة suwaye masu shirka suwaye yan tauhidi Allah zai rarrabe suwaye musulmi suwaye kafir jama'anakum wa da awwalin mun tattara ku yau ko na karshe wal awwalin da sauran al'ummomi na farko fa in kana lakum kaydun Allah zai ce in kuna da wata dabara da za ku kulla mun dan ku kubutar da kanku ku kauce fa in kana lakum kaydun in kuna da wani kaidi ko dabara kan sun dole to kuma don akwai wata dabara da mutum zai da zai shiga ita ji annaba ba ko a neme shi a rasa ba za a kama shi a yi masa hisabi ba ko ya kace cikin wani taro a neme shi a rasa cikin rubutu dai a rasa inda mutum ya shiga don akwai wannan dabara ku yi tsibiri ba ku do wailin yau da izin lil mukazzibin azaba su tabbata yau da izin a wannan rana lil mukazzibina game da masu a ayoyin Allah innal muttaqina fi وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تأمرون إنا كذلك نجزي المحسنين مكذبين ubangiji ce innal muttaqina lalle masu takawa wato wadanda suke kiyaye dokokin Allah abin da yace su yi suna yi iyaye abin da ya hane su suna nisanta fi zilalin suna cikin waɗansu irin inuwoyi wa da kuma idanu na ruwa mare mari na ruwa wato suna cikin ni'ima ga inuwa a cikin lambu sannan ga ido na ruwa wanda yake bulbulowa akwai ainihin da sammasar sabila akwai kaza akwai kaza akwai kaza shine umiyun din wa fawakiha sannan ga kayan marmari ku ci abin da kuke so cikin kayan abinci ko kayan marmari yasrabu ku sha min labanin lam yataghayyar ta'amuhu ko ma'in ghayru asid ko asalin musaffa ku je ku sha hani'an kuna masu farin ciki bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikata wato kenan lalle ne a samu aiki surutu kadai baya wadatarwa sai da aiki ta tar da shi inda a ce za a kyale mutane da surutu ai da kowa mumuni ne inda za a kyale mutane da da'awar baka da sai wani ya da'awar dukiyar wani ta wuce gidan wani na wani matar wani ta wuce to amma da'awa ta baka ba a yarda da ita sai in akwai abin da ke ba da saida a kanta sai akwai abin da ke gaskata ta wadda ayi ma lam tukam alaiha bayyinatun fa ashabuha adiya'u dole sai in akwai hujja kwakwara da ke tabbatar da da'awa hujja da ke tabbatar da da'awar imani ita ce aiki da haka aka ce bima kuntum ta'maluna ba wai bima kuntum takununa ba an gane ku wa tilkal jannatu allati ursumuha bima kuntum ta'maluna dole sai da aiki to amma ina wani ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin bukhari wanda manzon Allah ke cewa ba ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna saboda aikinsa sahabbai suka ce wala anta ko kai ma yace wala ana illa an yataghammada ni Allah bi rahmatin min ko ne ba zai iya shiga aljanna da aiki na ba sai in fa Allah ya lallabe ni da wata rahama ta musamman da gare amma aiki da gwalansa ba zai kai to kuma ga sunan Allah na cewa bima kuntum ta'malun jaza'an bima kanu ya'malun za a yi maganar aiki kuma san annabi ya ce aiki kadai baya kai mutum wato ainihin aljanna to a nan gurin ba cin karo tsakanin waɗannan nasoshi na alkur'ani da kuma cin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda hadisin ke nunawa aiki kadai baya kai mutum gidan aljanna sai hada da ne rahmar ubangiji wato akwai aiki din amma shi kadai bai isa ba sai an tarfa maka rahama sannan sai ka samu kunci don aikin za ka yi shi idan an tashi ba samu koyo ko sai a baka ninkin ba ninkin aikin tunda Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kaga idan kai aikin lada guda daya sai aka baka lada guda daya an baka daidai wa daidai na kake amma taranta rahamar kenan ta ubangiji ƙarin lada din kenan to wannan da shi ake tagazawa a tagaza sai ka samu sai ka wuce aljanna aiki kadai ba zai kai mutum ba akwai aiki sannan kuma haɗu da me rahmar ubangiji subhanahu wataala kaga ba cin karo da juna tsakanin hadisin da ayoyin kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin لما كذلك نجزي muhsinin ويل يومئذ للمحسنين mukazzibin ai ka karanta dan har zuwa nan inna kadhalika najzil muslimin lalle kamar haka ne muke sakamako ga masu ihsani ihsani masu bauta ma Allah kyakkyawar bauta bisa ga tsarin da Allah yake so ba su wanda suke so ba wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata yawma idhin wannan rana lil mukazzibin game da masu karetawa kunu wa وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ce ci kuma ku ji daɗi ɗin ku more kalilan amma ɗan lokaci ne kankani a nan duniya don ka samu mulki don ka samu kuɗi dan ɗanawa ne zuwa wani lokaci ko dai kuɗin su kare ko kuma idan ba su kare ba idan gidi ya canza fasalin jikinka yanzu ka zo ba ka son gishiri ba ka son sukari ba ka son kaza ba ka son kaza ba ka son kaza da kayan daɗi wanda za a ci a more kuma likita ya baka ka'idoji da dokoki ba su dace da yanayin jikinka ba ga kwai kana jin tsoron cholesterol ga wane ne kana jin tsoron kaza ga kafar sa a yi maka duk abin da kake so amma ba zai yiwu ba dole sai dai kame kame wake wake wani ganye ganye yi dan wake dan wake ubangiji ta Allah na kama dan adam tun da dan adam ba wata mai kaga ai idan mutum yake kai muntaha na kuɗi da ya kamata duk abin da yake so ya ci amma ba kowa ne ke cin duk abin da yake so sai ubangiji ta ala ya azabce ka tun kana da ranka bai da dama dan ya nuna maka shi shine ilahu din kai kuma kai ne abdul marbubun shine ilahu zul quwwatil matin الرزاق القهار الكبير المتعال المتكبر kai kuma kai ne al'abdu abda'idu azzalilu alladhi la hawla lahu wala quwwa bawa kaskantacce mara komai baka da tsini baka da dabara ruwan da ka sha kake sha'awar son ka lokacin da ka sha matsalar ka shine ya za a yi fito idan da ubangiji zai maka jinkirin fitsari ya kama ka fitsari ya yi jinkirin fitowa na minti biyar ko goma ka shiga uku sai a rasa ya za'a da kai da matarka da ƴaƴanka da kannanka da abokanai ba yadda za a yi me ya faru a alhaji ya kasa kusari ko malam ya kasa kusari ko sarki ya kasa kusari ko hakim ya kasa kusari duk an zagaye shi to nan asiri menene ya kasa kusari to dan Allah wanda ke da wannan matsayin ne da girman a rasa inda za a kai ka a duniya duk inda aka je kuma likita tambaya me ya same shi kuma dole sai an yi bayani duk in ba a yi bayani ba likita ba zai san maganin ba za a ce ai ba da lafiya ba kai dai ka duba ya za a kai ijtihadin ka dan kar a masa fallasa dole sai an yi bayani ya kasa fitsari an gama da kai shi ne Allah ce ruwa ta matta ku ci dan ku more amma kallinan dan kankani ne innakum mujrimun lalle ku mujrimai ne tunda kun saba Allah kun saba manzon Allah wailun yawma idin lil mukazzibin azaba ta tabbata yawma idin a wannan rana lil mukazzibin ga masu karyatawa wa idza qila lahum irka'u la yarka'una idan an ce da su ku yi ruku'i mana la yarka'una ba sa yadda su yi ruku'i Allah ya ce wailun yawma idin lil mukazzibin azaba ta tabbata yau mai izini wannan rana lil mukazzibina ga masu karyatawa wannan ita ce wani yau mai izini mukazzibina ta karshe idan kuka ta za ku guda goma ne da wani tambaya ya aka ta nuna ta su ɗaya biyu uku har goma in an faɗi ba sai ba ta wadatar ba ba amma za ka ga kowane kowane wuri inda aka kawo ta laifin da ya sa aka kawo ta ya sha banban da laifi mai biye da shi da laifi da ke biye da shi da laifi da ke biye da shi yanzu ko da nan gurin a kusa misali an ce ku duwa ta mata inna kun mujrimuna wannan ya nuna sun ci sun sha cikin abin da yake ba halal ba haramun amma suke ganin za su more aka ce to ku ci dai ku more din amma dan ganin lokaci ne dan ku kafirai ne dan ku mujrimai ne sai aka ce wani yi mai ilmi kazibina a nan gaba sai aka ce wani zakin lahumar ka ulaka ka wani laifin na gaba in an ce ku yi rukuni ba sai rukuni ku tashi ku sallah ba za su yi ba wani yi mai ilmi kazibi sai ka laifin ne yake kididdigowa sai aka bukaci a sake maimaita kalmar dai idan an faɗa a wurin samfurin laifi iri ɗaya kadai aka ce wani yi mai zulmi kazzabin sauran laifuka ba faɗa ba to wanda yake wani laifin sai ya ɗauka da wancan ake banda ne na sai aka maimaita shi ne abin da wasu malamai suka faɗa ayar ta sai Allah ya bi an hadithin ba'dan da bi ayi hadithin da kuma wani zance ne ba da alqur'ani yu'minuna mutane za su yi mutane za su yi imani ai babu wani abin da kake jiran yi imani da shi bayan Al'ƙur'ani mai girma tare da abin da ya kunsa na ma'anoni Umar dan Khattab ya rike wani bangare na littattafai ko takardu da sun kunshi ayoyi na at-taura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai yace a wa fi shakkin anta ibn al-khattab shakka kake yi ibn khattab aw ma ji'tukum biha bayda'a naqiya ban kawo muku da tafarkin ba tas yana kyalle tafarkin musulunci yace to a yanzu ko da Musa zai zanto yana dare annabi Musa alaihi salam ma wasi'ahu illa tibai ba yadda zai sai da yayin biyayya amma ba dai ba a taurasa da haka aje littafin a tara gefe guda sai dai alkur'ani sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba a baya tun daga cikin suratul a'raf wajen fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minu fa yu'minu cikin suratul a'raf wato mun yi bayani dangane da waɗanda suke kafa hujja da wannan ayar da ire-irenta bisa da cewa su ɗan qur'aniyuna ne kadai wato ɗin tasiri kenan sun yi da alqur'ani kadai ba zan su da hadisi idan ka tambaye su sai sai Allah ce fa ga yi hadisin ba da yu'minun da wani hadisi za a yi imani bayan alqur'ani idan ka tambaye su sai sai Allah ce inal hukmu illa lillah in ka tambaye su sai sai ai Allah ya ce ma faratna fi kitabi min shay aw lam yakfihum anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin bada فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويدل كل أفاك أثير duk irin waɗannan ayoyi suka tattara su wato suka yi dan karamin kundi a matsayin shi ne hujjar su ne da za su yarda da hadisin manzon Allah ba to wannan kuskure kuma jahilci ne da karancin bincike ya kai ɗan har ya irin wannan tunanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hujja ce mutum gashin kanta kuma alqur'ani din da suke da awarbi ya kunshi bayanin hadisin manzon Allah din domin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada da ka fada suke tafiya da alqur'ani tunda Allah ya tsarkake manzon Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuh duk inda Allah ya magana da'a bai ce abin manzon Allah kadai ba zai magana akan abin Allah abin manzon Allah kaga bin Allah shine alqur'ani bin manzon Allah kuma shine bin hadisin sa da yankin za su fi shay'in farduhu ila Allah والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يسود بين المرء والقلب وأنه إليه تنشرون duk da wannan bayani ya gabata a baya makamancin wannan da haka ba sai na yi yalwata harshe da dogon bayani ba amma abin da muke so mu kai gare shi ya yan uwa wallahi babu yanda za a yi addinin ka ya zanto karɓaɓɓe sai ka haɗa alkur'ani da hadisi haɗa da suna domin in ka ɗauki kur'ani kaɗai ba tare da hadisi ba to ka buɗe wa kanka ramin halaka da babu wanda ya san iyakacin zofinsa sai Allah sallah da kake yi da azumi da kake yi da aure da kake yi da dukkan bayanin da kake fa hadisan mun Allah ne suka tabbatar da su domin sallah kawai an kawo ta a dunkule ba wanda muka magana adadin rakawoyin sallah a cikin alkur'ani yanzu idan kai biyu sai mu ce ina aya ta tunna biyu cikin qur'ani in kai uku sai mu ce ina aya in kai hudu in kai biyar in kai shida duk ba ka da aya dole sai dai ka koma hadisin manzon Allah amma sallah a dunkule kawai aka ce yi sallah bayanin ya ake ta cikin qur'ani zakka a sai cikin hadisi zakka a dunkule aka ce yi zakka bayanin wata irin dukiya ake fitar da zakka a cikin dabbobi dana iri a cikin kuɗi sai sun kai nawa kuma sai sun kai wata daɗewa sai sun yi ne duk wannan sai ka kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da zaran mutum ya ce babu ruwansa da hadisi ya rushe sallah ya rushe zakka ya rushe azumi ya rushe aikin haji duk rukunin musuluncin gaba ɗaya kai daidai da kalmar ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan kalma a wannan zubin kalmomi babu ita fa a cikin alqur'ani tun daga farkon sa har karshen sa sai hadisin manzon Allah to yaya za ka kenan kai kalmar shahada dan ba za ka shiga musulunci kai kuma ka rushe hadisin manzon Allah to kaga wanda ita ce halaka kuma galibin mutanen da suka dauki wannan tutar sai ka samu mutanen da su ba su san ma me Qur'ani yake cewa bane dan da Qur'ani an saukar da shi da harshen Larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun su ku ba su da alaka da harshen Larabci ko dai tsabajin gargawa ko kuma su irin tatattun ɗan bokon da larabci ɗaya ba su iya karantawa komai da turanci sai karanta kamar yadda rasar khalifa ya rubuta to cikin waɗannan waye zai maka fitowar addini gardi tsantsa gardi kinni wanda babu abin da ya sani da harshen larabci ya za a yi maka fitawa cikin addini ko dan boko zallan bokon da babu galwayin addini a cikinsa ya za a yi maka fitawa cikin addini ya so ne da ma irin waɗannan su za su wuce tuta ko mutanen nan an gaɓar nasu a nan gari an gabar masu a Kano an gabar masu a Yola an gabar masu a ina ne amma har yanzu jami'an tsaro suna nan suna ganin in tafi suna da yawa yanzu haka a nan Maiduguri da yawa suna nan kuma a yau bincike ya nuna daidai da gawa za su kai wa makabartar musulmi kaga ba su gina musulunci kuwa ba ba wanda za su bi sallah ba wanda za su yi azumi da mutane ba abin da suke da mutane su harkar kasuwa su sayar ma ko ka saya a wurinsu ko sun su saya a wurin in suna da bukata dan da wannan ba abu ɗaya da in tasiri ke yi da al'ummar musulmi yau a Najeriya nan yau a nan cikin garin Maiduguri kuma suna nan kuma suna wa'azinsu na kafarta kowa da zagin kowa abin takaici da bakin ciki ina malaman garin nan babu wata fitawa da suka yi akan su ina malamai da ake cewa malamai ne su kuma ina jami'an tsaro ina yan sanda ina mutanen yas ina waye ina waye duk ina intelligence din na federal government ina na waye ina na jiha ina na waye kuma ba irin tanadin da ba su yi mutanen nan an gaɗar masu ba su da alaƙa da addini ta ko su ko ta nesa a fatawar dukkan wani malami na addini in ko akwai malamin da yake ɗan tafiya musulmi ne ya fito cikin rediyo da zai faɗa da ni to amma ka gani su an su saboda sakaci lokacin da aka yi tafila a Kano wallahi kafin su tayar da rikicin su suna koyon harbi da makami suna ta taruwa ana zuwa ana kallon su mun sha zuwa mu kalle su ga sunan suna koyon harbi na kuri da baka a cikin gari a sabuwar kasuwa ta kofar babban jami'an tsaro na kallo kowa na kallo saboda dalilai na siyasa dalilai na sakaci aka kyale su har suka zo suka yi karfin da suka zo suka fi karfin yan sanda suka fi karfin mobile police har sai da aka tura sojoji ake yi hasarar rayuka masu yawan gaske aka yi hasarar dukiya mai yawan gaske a sanadiyar su aka kashe waɗansu wanda ba su da haƙƙi nawa aka kashe cikin masu karatun allo wanda ba su da alaƙa da tafiye amma tun da suna masu karatun allo ne aka kashe su kuma tun daga lokacin aka kashe wa makarantar allo daraja zuwa yau to amma duk wannan bai sa an ɗauki wa ba a nan abin kutu nawa aka hasara a yau ma aka hasara amma har yanzu ga intanet. nan to ya kamata gaskiya gwamnatocin su yi hattara jiha da gwamnatin tarayya su yi hattara kuma ya kamata musulmi su yi hattara kuma ya kamata malamai su fito su fadakar da mutane amma ka yanzu malami da zai da'awar sunna shine zaka ji an zage shi a kafirta shi a rubu a ce masa kaza a kafirta shi a kalbin ba in tafi na a yanka ku ce musu komai ba ko me ya kawo yaduwar tasiri saboda malamai ba sa karantar da addini yan ana karantar da addini ana yin su mogalan din addini a wani koyo koyo ake ba mutane sai ka je ka biyayyar shekara goma sai a baka wani zikiri guda ɗaya ka rufe idan ka kafin a faɗa sai na amfanin wannan to wannan ya cutar da su saboda ya cutar da musu sirri sosai saboda haka wajibi ne ga dukkan malami na addinin musulunci ya faɗakar da mutane game da wannan jami'an tsaro su ɗauki mataki da ya dace suratul naba'i ita ce sura ta 78 kuma sura ce wadda take makiya tana kunshe da ayoyi 40 muna roƙon Allah ya taimake mu wajen bayyana ma'anonin daidai mai Allahur rahmanu rahim amma ya yatasaalun an naba'il azim alladhi fihi mukhtalifun كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا ubangiji ya ce an ta sa'aduna lafazin an daban yake sannan kuma ma daban an ma ya ta sa'aduna don gane da me suke tambayar junansu amma ta aka yi idgamin nunin din cikin nunin sai zanto amma sai kuma aka shafe alif sai zanto amma ya ta sa'aluna dangane da menene suke yi wa junan su tambayoyi anin naba'il azim dangane da labari ne mai girma alladhihum fihi mukhtalifun wanda su kafirai suke sabani a cikin sa to menene labari mai girma waɗansu malamai suka ce ranar tashi kiyam waɗansu malamai suka ce alqur'ani mai girma waɗansu malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayar junansu yayya matsayin annabin yake sun yi saƙani game da matsayin annabi waɗansunsu sun ce mai sihiri ne waɗansunsu sun ce boka ne waɗansu sun ce mahaukaci ne allazi hum fihi muftariqun sun yi saɓani game da abin da ya shafi wato ainihin ranar tashin kiyama a nan in ya zanto saɓani na ranar tashin kiyama ne sai ya zanto allazi hum lafazin hum ya shafi dukkan mutane mummune da kuma waɗanda ba mummune ba sun yi saɓani game da tashin kiyama tunda su mummune sun yarda da shi kafirai kuma sun kare ta shine allazi hum fihi mukhtalifun da haka dai zance mafi inganci lafazin annaba'ul azim labari mai girma ana nufin tashin kiyama tunda Allah ke qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ma kana li min ilmin bil mala'il a'la iz yaktasibun cikin surtu sabu wal qur'an da zikr wannan naba'un azim a can gurin ana nufin tashin kiyama da haka anan ma shi ake nufi wato mutane sun yi sabani mummune sun gaskata kafirin sun ki kafiran nan da suka ki ba su yarda da tashin kiyama ba Allah ce kalla wato tsawa ne gare su alamu da sannu za su sani thumma kalla sannan dai alamu da sannu za su sake sani to shine aka ce me yasa aka ta na farko da na farko sayalamuna kuma aka sake cewa sayalamuna waɗansu malamai suka ce taukidi ne shi na biyun karfafa na farko ne waɗansu suka ce a ma'anarsu daban saya sayalamuna lokacin mutuwa irin damkar da mala'iku za su yi musu an gane ku walau tara idh mala'ika alladhina kafaru almala'ika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azab alhariq to wannan shine sayalamuna kenan sannan sun makalla sa ya alamu ne yau mai kiyama kenan lokacin da za su shiga wuta kun fahimta da kyau wato kaga daukar shi a wannan ma'anar kila zai fi fadi domin al'asar fil kalam shine a tasis wala yusaru ila at an gane ku alam naj'al al-arda mihadan ubangiji ce shin ba mai yadda kasa ta zanto sun fita ba wal jibala autadan ba mai yadda duwatsu sun zanto turaku ba autad jam'i na kalmar al-watidu al-watidu shine turki wanda ake ɗaure dabba ko ka ce al bil kasri ko ka ce al bil fatha dukkanin sa ɗaya ne wato lugacin tabbatacciya auta da jam'in sa kenan mun mayar da duwatsu su zanto su ne turaku da suke rike ƙasa ba ta rarrau ya khalaqnakum azwaja mun halitte ku nau'i nau'i na halitta an gane ko wato a shi ne waɗansu suka ce azwajin yana nufin jinsi biyu ga mace ga namiji an gane ko fa ja'ala minhu zawjayni az-zakara wal unsa wato mace da namiji kenan waɗansu malaman suka ce a zuwajen ana nufin nau'ikan halittar ku akwai farare akwai baƙaƙe akwai dogaye ta fuskar halitta akwai gajelu ta fuskar halitta wato shine zuwajen din waɗansu ma suka ce a'a ta fuskar halayen ku ne akwai masu haƙuri akwai marasa haƙuri akwai masu tausayi akwai marasa tausayi amma dai zuwajen ya fi ɗaukar ma'anar kasancewar ku jinsi biyu mace da namiji shine wa a azwajan an gane ko domin da aka ce az khalaqnakum ba yan adam ne kadai ba har da aljanu a ciki su ma jinsi ne guda biyu masu da namiji irin yadda dan adam yake jinsi da namiji sannan kuma sauran halittu na bi ciki illa iyaka auren jayar da lamiri na al-uqala aka ce wa khalaqnakum taghliban bi janibil uqala أما يدخل فيهم غير الأكلاء وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا كو مكا سنة برسنكم يزنتو هوتو سيري wato raha kenan. ta yadda kowace gaba za ta huta kafin ta tashi an fahimta ko ba dan barci ba da dan adam ya wahala barci ke sa kowace gaba na shafin ta sake komowa dan a cikin awa goma sha biyu yau ne ne wato zirga zirgar da kai gaban ka gaba ɗaya sun gaji idan aka ce ga waɗansu awa goma sha biyu kuma karka yi barci to gaban kafa ka ba su iya ɗaukar ka ba hannu ba zai iya rike ma kofin ruwa ba dan ya riga ya gaji amma lokacin da ka yi barci to nishadi da kuma karsashi sai sake dawowa cikin gaban janna nuna kun ce wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتٍ أنفافا ubangiji ce waje hannun laila libasa ko mun sanya dare ya zanto sutura a gare ku da yake lullube ku ta da za ku saki a cikin gidajen ku da kuma unguwannin ku waje annan nahara ko mun sanya yini ya zanto ma'asha wurin neman abinci wurin neman abin da za a rayu a kai shine al-ma'ash wa banaina fawqakum sab'an shidada sama da ku sai muka gina sab'an shidadan guda bakwai masu karfi na yake nufi da guda bakwai masu karfi sammai ɗaiɗai har guda bakwai shidadan masu karfi saboda karfin ne Allah madaukakin sarki ce ma tara tu khalqir rahmani min tafawut tarji al-basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير قال في وجعلنا سراجا كل من سنة وتفتلع إتتي رانا wahaja mai yawan kyalli an gashi ko wato akan ce wahaja fi'ili madi yahiju mudari'i alwahju da daure haɗin sai sun mazari ko alwahaju da yawa hawun din fataha ko a ce alwahajan wato wahaja yahiju wahajan wa wahajan wa wahajanan dukkanin su ta kalmar abin da yake nufi haske da kyalli وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات sannan mun saukar min al-mu'sirati daga cikin girgiji ma'an ruwa sajjadan mai yawan sauka daga sama annazil bi kasra kenan wanda yake sauka da yawa lafazin al-mu'sir asalinsa a mace wadda take al'ada na dab da zuwa mata sai a mata an ko sai aka kamanta girgije da mace da da al'ada ke dab da wannan na ɗauke da al'ada a cikin mahaifarta kafin ta fara al'ada kenan jirgin na ɗauke da ruwa a cikinsa kafin ya fara tsagewa ya fara fita ne aljami'u bainahuma alqadaru mustarak bainahuma wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja wato ruwa wanda yake mai yawan malala linukhrij bihi dan mu fitar bihi a sanadiyyar ruwan bi sababihi kenan habban dukkan dangin kwaya kamar alkama shinkafa wake gero dawa masara maiwa da sauransu Wani batan da kuma dukkan dangin tsiro a cikinsa akwai abincin dabbobi a cikinsa akwai kayan marmari a sakamakon ruwa guda daya duk Allah zai fitar da wannan dangin abinci daban-daban sun wani zai sun wani. yusqa bima'in wahid wa nuqaddiru ba'daha ala ba'd fil ukul inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun wa jannatin da kuma gonaki alfafan waɗanda suke cike da yabanya an gane ko an mustami'atan ashjaruha wato itacensu sun sarkafe da juna wannan ta tashi ta yi rasa rassan wannan ma ya tashi ya haɗe da na wannan in kuma ababe ne masu yaɗo a ƙasa wannan gindin waken ya yi yaɗo ya haɗe da wancan wancan ma ya yaɗinsa ya haɗe da wannan shine alfafa shine wajen latin alfafan. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ubangiji inna yawmul fasli lalle ranar rarrabewa wato ranar tashin kiyama kana fata yini ne da ya kasance abin sawa lokaci an kayyade lokacin kai jira ake yazo yawma yunfaku fi suri ranar da za a yi busa cikin kaho fata'atuna sai ku zo shine fatakhrujuna min al-ajdath ko kuma yakhrujuna min al yin ka'annahum jaradun muntashir yasdur nasu ashtatan li yuraw a'malahum shine fatatuna duk sai ku fito daga cikin kaburbura afwajan jama'a jama'a to annan suka ce afwajan ana nufin kowane annabi da mutanensa ga mutanen annabi nuhu ga mutanen annabi salih ga mutanen yawma nad'u kullu unatin bi imami ranar da za a tashi kowane mutane da jagoransu an gane ku fa kaifa yazajina min kulli ummatin bi shahidin waje ina duka ala haula'i shahida wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillah wa dalla anhum ma kanu yaftarun wadansu malamai suka ce afwajan din nan wato ana nufin kungiya kungiya na masu sabo ga kungiyar yan karta an ezo su zuwa farfajiyar kiyama ga kungiyar yan ludo ga kungiyar yan dara ga yan wasan sunoka cikin azumi ana kiyamun lalle suna sunoka ga kungiyar wane ne haka za a taso mutane ga masu cin kudin ruwa ga masu cin rashawa wato masu abin nan masu cin kudin ruwa da rashawa duk kowanne a taso mutane sune afwajin domin afwaj jam'i na kalmar fawj idan an ce fawj ana nufin jama'atu minan nas gurin da mutane kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatukum nadhir afwaj ya san to sun isa wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba sai abu yake sama sai ga ta zama kofofi yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wato za a bubbude kofofin sa ya suyiratul jibalu za a tafiyar da duwatsu fa kanat saraban sai su kasance sarab to menene sarab wadanda suka fassara shi da kura amma asalin sarab shine babu an gane ku domin sarab ne ka hango ruwa daga nesa kamar da rana idan ka kalli kwanta daga can nesa sai ka kamar ga ruwa a kwanci idan ka je sai ka ga babu to da wannan Allah ya kamanta ayyukan kafirai wallazina kafaru a amaluhum ka sarabin bi qiyatin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an kaga sarab babu kenan ingirikin jibalu sai a tabbiyar da duwatsu tsakanin saraban sai su zama babu an gane ku wadda suna fassara shi da kura amma babu kawai shi ne inna jahannama kanat mirsada lalle wutar jahannama ta kasance mirsadan abin da ake nufi da mirsad makanin rasdi ko ar-rasadu da yawa sadun din fataha idan an ce ar-rasadu wato wurin jira abin da ake kira ar-rasadu a larabci dukkan abin da yake jiran ka kafin ka zo gare shi kamar ka taho a guji kana son ka tsira wani kuma na can ya tsare ka da katuwar gora to ya zama rasaf kenan to wutar jahannama ita ce ya rasatu wato madakata wadda take jira kaga sai aka ce mirsad ala wazn mif'al wanda siga ce ta mubalaga littagina ga masu shigi ma'aban kuma makoma ce labisu na fiha ahqaba za su zauna a cikin ta ahqaban al-ahqab jam'i na al-huqubu idan an ce al-huqubu zamani waɗansu suka ce zamani kadai ba tare da iyakance shekaru ba waɗansu suka ce dukkan zamanin da ya kai shekaru 80 shine al-huqubu ahqaban 80 bayan 80 kenan so ba a adadi ina fata an fahimta fi labithina fiha ahqaban za su zauna a cikin ta zamunna marasa ƙarshe la fi ha bardan wala sharaba ba za su ɗanɗani bardu ba abinda ake nufi da bardu shi ne sanyi babu wani abu mai sanyi cikin aljanna sai azaba kaɗai in kuwa akwai sanyi to sanyi a cikin wuta ka nufi son ce astagfirullah a cikin wuta babu wani abu mai sanyi in kuwa akwai sanyi to sanyin ba na ni'ima bane ba sanyi ne na jaura wanda ake kira zamharir wanda shi kadai ma azaba ce nau'i ne na azaba to sai aka ce in wuta la yazuquna fiha bardan ba za su ɗanɗani sanyi ba wala sharaban ba za su ɗanɗani wani abin sha ba waɗansu malaman suka ce albardu ana nufin barci shi ne albardu don cikin larabci akan ce albardu ana nufin barci an gane ku am illa hamiman sai dai fi sassan ruwa ina da makaranta illa hamiman wa wasaqa جزاء faqa إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بس أبن شاء إلا هميما سيتا فسرسا روا وغساقا دكما روا وانديك نجنبو da fasashen wato ruwa na jambo mai wari mai ɗoyi shine abincin su Allah tsare musu jaza'an wifaqa wannan sakamako irin wanda ya dace kenan al-wifaq da al-muwafaqa duk ma'anar su daya innahum kanu la yarjuna hisaba jumla ta'liliya kenan dan sun kasance la yarjuna hisaban ba sa jin tsoron hisabi idan an ce gobe akwai hisabi ba sa firgita ba sa tsorata suna mu'amala da kuɗin ruwa suna karɓan cin hanci suna handama suna babakire suna duk abin da bai dace ba duk wani aiki na ta da wasu da Allah wado shine abin yin su la yarjuna hisaban ba sa jin tsoron hisabi wa kadzabu bi ayatina kizzaba sun karyata ayoyin mu matukar karyatawa ya kulla wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba Allah ce kowane irin abu mun kiyaye shi a rubuce shine kitaban ahsaynahu kitaban amma dan a ce a ahsaynahu ihsa'an sai aka ce a ahsaynahu kitaban sai zanto dama ana kawo ka mafa'ulun mutlaq na ma'anar lafazi ba na lafazin sa ba idan kaga dama ka cewa qa'ada qu'udan ka gama maf'ulun mutlaq anan gurin min lafzul fi'li amma idan ka ce qa'ada julusan ko jalasa qu'udan an gane ko kataba yaktubu kitaban ka ga maf'ulun mutlaq min lafzul fi'li ne amma idan ka ce taba hisaban an gane ku ko kuma wato ahsa kitaban kaga ahsa a madadin an sai ka ce kitaban wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وأن أنا عذاب الوتا بزام دقيق دقوم بها سي عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سيرة ابن مفاز زي يرى اسم المكان وتصير في مكان الفوز في نسير مفازا يرين لبيتا zai iya yiwa mazari ne na faza ya kuzo fauzan ko mafazan inna lil muttaqina mafaza masu takawa suna da wurin rabauta ko kace masu takawa suna da rabo duk yayi hada'uka wato ka ga zan gadon da ta ke hada'uka jam'i ne na hadika kowa kuma ya san me hadika shine gona ko lambu wa a'naban da kuma wato ainihin inabi shine a'nab al'inab guda daya a'nab jinsin sa da yawa dan akwai fari akwai akwai ja akwai kore akwai baki ka ga ita ne daban-daban da akwai cikin aljanna irin na can wa kawa'iba jam'i na kalmar ka'i idan an ce ka'i wato budurwa yar bana bakwai cikakkiyar budurwa wadda mamanta bai faɗi ba a larabci ita ce ka'i idan an ce kawa'id jam'i su kenan kar ku ɗauka wai wargi yi haka ma'anar take a larabci abinda kuma Allah ya kawo dan ɗan aljanna kenan dan ku ji kawa'iba da ɗan mata cikakku a tirabal waɗanda suke tsare kun juna dan jam'i na kalmar tirbi tirbi tsara wanda suke ala sunnin wahid duk shekaru su da ba wani fugir mota ya ka'asan da cikakken kofi wanda yake akwai giya shine ka'as kofin da akwai giya irin ta aljanna duhaqan cikakke ba wai an baka rabin kofin bane ba cikakke ne ka sha ko baka buguwa la yusaddauna anha wa la yuzqun la yasma'una fiha lagawan wa la kazzaba ba ka jin lagawan ya sassan gance irin wanda ake ji a mes irin wanda ake ji a night club idan an je idan an bugu an ba sai ka ji ba to giyar aljanna za a bugu shi yasa aka ce la yasmu na fiha lagwan ba sa jin ya sai san zance a shari'a da sambatu da hayaniya walakin zaban ko ne cewa wani ƙarya take babu wannan jaza'an min rabbika ata'an hisaba sakamako ne daga wurin ubangijinka ata'an kyauta ce hisaban mai yawa suka ce lafazin hisab bayan ya ɗauki ma'ana mai yawa wato yana nufin kyautar aljanna za a baka a baka a baka har sai ka ce hasbi hasbi hasbi ya isa ya isa ya isa to shine hisaban din kenan an gane ko a ba'an hisaba kenan kyauta wanda take har sai mai ita ya ji ya gamsu sannan a tsaya rabbi samawati wal ardi daga wurin ubangijin sama ubangijin ƙasa wa ma bainahum ar-rahman da abin da ke tsakanin su kuma shine ar-rahman mai rahma la yamlikuna minhu khitaba mutane ba su da ikon su yi magana a ranar tashin kiyama in an tsaya a gaban Allah sai abin da Allah ya ce yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa لا يتكلمون إلا من سبحانه الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم أنا قدر أذكر تناتد سيوم يقوم الروح رانا دا ملائكة جبريل زي سياسيني الروح دم أكن تي الروح أكن تي كما روح القدس أكن تي كما الروح الأمين عندني كو آه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ثم نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره arruhu mala'ika jibril wal mala'ikatu sauran mala'iku ranan da mala'ika jibril da sauran mala'iku za su tsaya wal mala'ikatu saffan saffa kenan shi yasa aka ce saffan ba sahu ne bane ba mufradin ne ana nufin jam'i bi dalil qawlihi wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kaga sahun da yawa la yatakallamuna ba wanda ya isa magana illa man azna lahu rahman sai wanda Allah ya masa izini ya qala sawaba shi ma in zai yi magana sai ya faɗi ta gaske dan ba a karya a gaban Allah zalikal yawmul haqq wannan ita ce rana ta gaskiya yini na gaske kamar sha attakhadha ila hima Aba wanda ya ga dama sai rike ta farke na gari zuwa ga ubangijinsa inna anzalnakum azaban qaniban yawma yanzuru man una qaddamat yadahu يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا للي من صورة دكو عذابا مكسنتيا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم ينظر المرء أران بطن أدم زي كاللي يجا ما قدم يداه أبن دهنين سيجباتر wato abin da ya aiwatar na ayyuka na gari ko waɗanda ba na gari ba ya da li kafir a rannan kafiri zaka ji ya ce ya laita li kuntu turaba ina ma amir da ni kasa dan kar a in huta haka kafiri zai faɗa ubangiji ta Allah ya tsare mu abinda muka faɗa na daidai Allah shi damu mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh